Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum masu sauraron Sido Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawara Sido Kalangu kada kumanta Sido Kalangu na watsa shirye-shiryen nata tare da taimakon gidajen reduka 34 da ke sassa daban-daban na wannan ƙasa ta mu ta Nijar nan kuma birnin mai kuna iya lalabo wato shirye-shiryen Sido Kalangu kai tsaye a gidan rediyo amfani sannan da rediyo alternative da kuma radio kwanar tagi da kuma challenge FM muhawarar studio kalangu na ba ku damar wa kawo batutuwan da kuke neman ku samu haske da karin bayani kansu domin tamna da ku a cikin wannan muhawara ta yau mun mai da hankali kan batun da ya zama ruwan dare game duniya wato annobar barace-barace a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar. Matsalar bara na iya cewa har kullum tana kasancewa batu ne da ke jawo hankulan al'umma a wannan ƙasa tamu duk da ayyukan fadakar da jama'a da kuma ayyukan yaƙi da wannan matsala ta barace-barace batun bara na kasancewa a Nijar da ya kullum mabaratan ana ganin su a ko'ina a nan birni mai hamma a cikin sauran mayan biranen kasashen mu ana samun su yankuna daban-daban musamman kamar tashoshi baya ga haka wuraren ibada ana cin karo da waɗannan mabarata da kuma suke kan hanyoyin wutacen bada hanya kuma wuraren jama'a da kuma sauran wurare kuma suna shiga a ma'aikatan gwamnati da masu zaman kansu duk da wato wannan kokari da magabata suke na ganin an rage wannan bara da ake ganin yara da maya suna yin ta da tsaffi wato wannan ƙasa tam ta Nijar sun yi ta ɗawainiya domin ganin sun magance wannan matsala ta barace-barace dalilin da ma yasa a baya bayan na wasu ƙasashe makwabta kamar ƙasar Algeria ta kwaso 'yan Nijar da ke bara a wannan ƙasa ta maido su ƙasar Nijar haka a baya bayan nan ma ƙasar Benin ta ɗauki matakin kwashike 'yan Nijar da ke bara a kan titunan wannan birane na wannan ƙasa ta Benin a game da wannan matsala ce ta barace-barace a yau Mahara Sido Kalangu ta gaito malamai na Kiristoci da na addinin Musulunci da kuma wato ma'aikatar nan da take kula da wato harkokin al'adu da tabi'u a wannan ƙasa ta Nijar. A cikin bakin da muka gaito akwai Malam wato Abdullahi wanda yake a wannan ma'aikata ta Renaissance Cultural da kuma wato Dantani Nomau shi ma wanda yake wakiltar Iglis uh, Katolika sannan kuma da Pastor Sabo Baciri da kuma Malam Sani Abdullahi Abdullahi da kuma Malam Abu Zaidi tare da waɗannan za mu tattauna kan wannan matsala ta bara a wannan ƙasa tamu ta Nijar. To malamai bari in fara da Boka Abdullahi barka da zuwa. Wa salam. To shin um, waɗannan matakai ne gwamnati take ɗauka ganin an magance wannan matsala ta barace-barace a wannan ƙasa tamu a dunkule kafin mu fara shiga cikin gundarin shirin. To a dunkule san ce muku eh, wannan bala'i na bara abu ne wanda gwamnatin Nijar ta ɗauka shi hannu biyu kuma minista na Renaissance Cultural muna nan muna gwagwarmaya da sauran ministrori kamar na interior mhm. da na population duka abun da ya mhm. shafa saboda mu gama karhin mu mu yaki guda nan da zuwa lokaci kadan abu ne wanda ba kai tsaye bane za a yi shi me nan da dan lokaci za mu gani wannan yadda za mu ciwo kan matsalar wannan barace barace eh, kenan kana ganin wannan matsala ana iya magance ta eh a ganin mu ana iya magance ta mhm. yayin da kowa ya sa hannu tunda harkar gwamnati harka ce ta kasa mm. in aka ce za a yaƙi wani bala'i dole sai an waye kan jama'a kowa ya kama mm. tunda in mai meka hannu shi bai da kumya mai bada shi ya kamata a ce yana da kumya mm. sai gane da cewa baran nan ba kamar yadda take bace alhali mm. tun fil azal baran ta koma kamar sana in a masallaci kake in a ofis kake in a makabarta kake wannan abu na bara yana damun in a wata ƙasa kai bulaguro da ka ga mutum yana bara dan Nijar kaga mutuncin mu ya zube darajar mu ta zube ko a nan ƙasa ba a waje ba mm-hmm. mutuncin mu ya zube masallaci da kaje yau kaga mutum ya zo za ce kaza goban ka wani masallaci can shine jibin ka ta iglis shine kuma wannan mutumin zai kawo muku matsala guda daya in ka bi shi yau wata tsawon wata shida in an kyata aka yi hmm. abin mutane kan ka gane wajen wata kamu uku hmm. zaka gane su a duk masallatan ya mai yau na zo na ce ma ban ni kuɗin mota zan je duci ko zan je gaya ko zan je difa da Allah a taimaka mun an taimaka ma gobe hallo selemen wannan matsalar ce za ka a masallacin tallage jibi masallacin kwara Kano gata iglis evangelic haka nan ne kullum kuma mutum guda ne to abin ne ya koma kamar sana'a ba To ka je bangaren dini musulunci bari yanzu wajen pastor Sabaciri. Eh, pastor in ya kuke kallon ita wannan matsala ta barace-barace wannan ƙasa tamu a dunkule. Harka bara harka ce ta yi yawa cikin Nijar. Kana ganin waɗanda ba su da ƙarhi suna bara, tsohi suna bara, makahi suna bara, mutane masu lahiya ma suna bara. Kai har mata kasance bara ya zama yanzu ba a san menene bara ba. Sai ka ga mutane da kaya na kirki da shadda da komi su je cikin gari suna mika hannu a basu wannan abin kumya ne wannan ya kamata a tashi tsaye a yi yaƙin wannan abu don saboda abin kumya ne abin mugun aiki ne ma mhm. kamar la'ana ce cikin ƙasa mutane duka kowa shina tar hannu a bashi a bashi ko aiki suke sai sun ce eh, sun tar hannu kenan bara ya zama kamar wani eh, wani sabon addini ne na mutane yanzu mhm. kowa eh, shina cikin shi abin bai da kyau da to bari komo wajen dan tani Alhaji ya kake ganin wannan matsala kai. A cikin sunan Allah uba da da ruhu mai tsarki Allah gudana amin. Mu yanzu kowa kana dibi kowa kewaye da shi dai ana ganin baraga tunan ta dami kowa da kowa. Yanzu ina hita da gidana ma nan wajen turaku zuwa kwalejin Maryama. Mutane wanda ka gani dumbin yawa bisa guduron bikin bara matasan hada matasa kumsa. In kai lisan a ce waɗannan su waɗansu suna tun suna karatu su ku ba san aikin kun ba da suka sai su tara hannu ba san aikin kuma alhali ku ya kamata suna girma ne wata rana su yi arme ne su su su gida haka za su haka za su su girma su basu da aikin komi na cikin abin su ana gane akwai wanda su kaman makahi ne ko wadansu mm. guragu ne yalla dama dama yana a ce a gane amma waɗanda su matasa ne wanda lokacin ne ya kamata wanda koya mu suna suna suna kamar karɓar a ba su karatu kar su wuce lokacin da ya kamata a ba su tarbiyyar karatu kamar ko wani masu wani aiki da iri iri wanda ya kamata koya musu su mm-hmm. iya ya kamata a koya musu sai su zo suna suna suna tar hannu bara dai mun san kamar wanda dai aka kamar gurgu gurgu wanda aka mako makai wanda da shi bai da iya ci da kanshi haka mm. cikin littafi mai tsarki mun gani can cikin cikin bibla ana akwai ana zancen bara ba abin yau ne ba haka ana zancen bara amma bara gawar Yesu almasihu kai wani makaho da ya zo yana yana kuwa yana ihu yana jin labarin abin da Yesu gai da ya ji wannan labarin sai ya kusanto yana kira yana cewa ya Yesu ya dan daura ka taimake ni sai Yesu ya ji mutane suna son su kore shi a ku kyale shi sai zo wajen Yesu almasihu sai Yesu almasihu ya ce me ka so gare ni sai ya ce yi idanu shi ma yayi shi ma yayi kamar kowa Yesu almasihu ce ban gaskiya ka ta cece ka kai idanu nan da nan na take sai idanu su kuma sai bishi shi ma na aiki kuma kowa da gai bancin Yesu ma ya babu shi barwan shi su ma suna tuna wuce aikin su shi ya samu muka kuma karbi ban gaskiya yanzu barwan su ma ya ba su ikon su ma su warkar da wanda wanda aka kuma kora mu ko wani makahiya kan haka su ma wani eh, gurgu ya zo wajen su haka haka suka ce mu ba mu da kuɗi da zamu baka ba mu da jinnar da zamu baka amma abinda a gare mu ban gaskiya da a gare mu cikin Yesu almasihu mun baka ita ka tashi ka sabu ka tashi da kawahunka nan ta nan take sai ya samu lahiya ya tashi ma kama jikin shi yayi kamar warkuwa ga yi cikin duniya bala mu haka muka dibin aka ce bara bara ya kamata in mun ga mutum mai bara abu in aka ba dai muka bashi ba sai dai mu yi mishi addu'a ko mu diba mai wani irin aiki yake iya yi shi dai ne na farko wani irin aiki yanzu wani wani ko makaho ne yanzu muna da kamar karitas inda akwai mutane aiki ni na taba ina yi dan ku yanzu na taba wani gurgu da muke kina aikin aikin hannu kenan kowa yana iya ya hidda kanshi hakan ba sai ka zo ka tara hannu ba to Antani nagode bari in zo a bangaren malamai bari in fara da malam Sani Abdullahi eh, Suleiman malam Sani Suleiman eh, kake kallon bara eh a'udhu billahi samina alimin shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dahu ka san ga addinin musulunci bara ta kashi kashi biyu hmm. kamar yadda pastor tani ya gayi shi mabaraci in aka samu mutum da na ƙasa wanda aka san bai iya wani aikin yi wannan shine ake iya taimaka ma amma shi ma kar ta zamanto kullum yau in ka hito ka nemi abin da za ka ci sai ka koma gida ka huta ka yi ibada amma ba irin bara da ake yanzu ba ya zo ya zamanto yau ga mutum har bi na dare da makaho da jagora ana ta yawo ayi yi jan birin jibu shi ya gaji jagora ya bara sai ka ga mutum yanda fasar sabo tun cikin kamala da riga da komi da ka ganshi ga ƙari ga komi to wannan bara haramun ce gare haramun kaɗan tunda eh, yawanci abin da ke ka bara rishin ilimi tunda Allah yana cewa cikin alqur'ani hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna wai wai suna daidaituwa da wanda ya ilimi da wanda bai ilimi ba kasan ko ba su daidai Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam yake cewa la faqar ba'dal ilmi babu talauci bayan ilimi duk yawanci galiban mutane ba su ba diyansu education ba ta su samu ilimi ko tarbiyya ka gane duk mutum ya samu ilimi da za a yi yayi san aikin da za a yi ya ci abinci zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne ya zo yana bara yana yana dauke da wani mayahi shikenan sai manzo Allah ya dibe shi sama da ƙasa ya ga bai da wata na ƙasa a jiki shikenan sai ce ma mutanen nan ya bashi mayahin nan nashi ya kawo mayahi ya ba manzo Allah sai ce ma wani sahabi dauki mayahin ka je kasuwa ka saida shi in ka saida shi ka so mani gatari da mm. bota ka kawo mani kenan sahabin ya tayi eh, aka saida mayahi aka so gatari da bota aka kawo shi mutum ya aza kaman wani abu ne za a kowa ciki a kawo mashi mm. kenan sai ga an zo da gatari aka gyara aka sa bota sai manzo Allah ce mishi ka rike wannan ka je ka saro ici ka saida yahi kana biyan mutane kana bara gani kamar da wanda dan uwa ga na Renaissance Kiral akwai mutane da bar da suke ta haramta yau mutum ya zo ya ce ko an mai rasuwa ko ko za wani gari a zo a baya kuɗi kuma da yawa ni na gani wanda zai zo ya yi bara ya ce a yana da matsala kuma gobe ka gan shi. kun ban da gobe ka gan ganshi wannan taimako ne wannan taimako ne yake nema ko bara tunda ana iya bambanta ba wani taimako da bara ita ko da taimako ne mama ada ya haramta ka ya zo ka bashi ya ce a baya kuɗin mota za a yi dogon dutse ka ɗauki jikka biyar ka bashi tana kai shi ko ba ta kai gobe kuma sai zo waje na banda gobe zo jan Abu ji jibi kaga kenan abin kenan ba da yake duniya an ci gaba yanzu ko makaho akwai lakwar da ake koya musu a gane yau yanzu ko ga addinin musulunci kin ɗiyanka in ka sa mutum wanda ya na ƙasa ya ga ba iya komi kamar diya na ƙasa ne a gani to wannan kin duke kana aihar da wani a ka bashi saboda na ƙasa a gani amma addinance bara ba ta da wani asali ciki mm. amma akwai taimako to malam abu zaidi mi zaka kara kan wannan matsala ta bara auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ko da yake malam sani suleiman ya gabatar da maganganun amma ƙarin da zani bisa harkar bara malamai ne masu karantar da almajirai muna jin ciwo mu rinka ganin bakin hanya muna ganin almajirai da kwano da wani ne habbisa titi wasu a yi aksida an abin gani. Mun zo mun kai kuka ga gwamnati lokacin ministar tana game da population da protection de la femme kina suna game. Mun kai magana bisa haka nan dai mun ka ce ya kamata malaman nan masu karanta da almajirai ya kamata a ɗauki mataki wanda yake a samu ai wani santar wanda yake za a rinka kula da su. Sai uwaye su ɗauko ma yaro a turo ma malami an turo maka yaro wajen talatin talatin ce karatu sun ka zo babu wani tallafi ba wani abu sai ka siki yara su ta yi bara da sai ba a ma karatun yanzu mu mun ga yanzu ba ma karatun ne ba ake kurum bara ne ake ba su ƙarfi su je su mu shine abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya yanzu na ji dan uwana na Renaissance da ce suna nan suna son su samu goyon bayan ministan cikin gida da sauransu kasu mance da cewa malaman nan masu makarantun ne su ne ya kamata a samu haɗin kai da su a zo a tattauna bisa harkar bara a ba da foro bisa kan wallahi aka samu haka ne abin sai ya kare kamar yadda sani hudi wani bara daban bara kashi biyu duk wanda za ga mutum da karin shi wanda yake yi yanda yanayi da ake ciki wanga za ka ga mutum bai ci da sa bai ci da abin ga yana neman taimako a taimaka mishi wannan dan ka taimaka mishi bai da matsala inda din ya je ya ci abinci ne amma in ya maida shi sana'a shine ya haramta eh to bari in dawo kanka malam buka abdullahi shin a kwanakin nan kasar algeria ta tuso kiyar yan Nijar da suka dame ta da bara baya bannan ita ma kasar benin game da muka cewa ita ma ta kuro su 'yan nijar da suka dami ta da bara wani tunani ne na cewa nijar ta kasa ne ko kuwa ne babu zancen kasawa a haka fi tunda abu ne wanda ya fi karfin eh, komi abu ne wanda kowa dan Nijar yana bakin ciji an ce an kamo nashi an maido shi dan ya tafi yawon bara hmm. saboda hakan ne mu yunkurin da muke da duka ministrori wannan da na ga muku ya zamanto abun kwata kwata an tsaida shi kuma da akwai matakan da za a dauka kamar kwanan baya kun ji ai minista na Renaissance Cultural ya zance ce za a hana bara akan tituna da gidaje da ofisoshi da wani wane ne amma akwai inda bara ta halinta a yi ta kamar guri da za a dan kebe. ne. To wani tanadi ne ina zuwa domin hana bara. Na farko shi ba a tashi kai tsaye a ce an hana bara. Kwanan ba an yi forum na bisa kan addini duka a Nijar. Mm-hmm. Minister na interior ya bude shi. Mm-hmm. Ni ina ciki wanda na wakilci ministar mu. Mm-hmm. Ya zamanto duka aiki da za a yi sai an wane ne ya kamata ya zama malami wane ne ya kamata ya zama liban makarantu nawa ne duka wannan sai mun ka'ide su kamar da malam ya ce saboda kal aika turo yaran nan ba karatu suke ba kawai su basu su makarantar bokon ba an kawo su yi ta addini kuma sai shiga aikin bara wasu ma su gamu da yan iska a cikin gari abun ya fi karfin bara ma su koma sata kuna gane kenan abubuwa ne wanda kaga na ɗaya sai an waye kan mutane kuma ba a waye kan mutanen nan ba tare da wannan ministar kin ba na wanda yake kula da harkar addinai saboda ministar da lantaro shine ke kula da harkar addinai mun tare da malaman duka mun yi shawara ne ya kamata a yi duka mm. wannan kudurori an ɗauka su amma duka sai an waye kan mutane an ɗau lokacin da mutane za su gane malamai su yi ta wa'azi ga radio ga tele mutane mu masu ba da sadaka mu ma mu gane da cewa mun ba da wai da muke cewa Allah zai ba mu wani kar mu tsammanin kamar mun ba da sadaka ne a'a kamar mun ba escrow ne kamar barawo ne zo ma sata me sata ce ta koma ta wayo yanzu da buka bari dawo kan batiri ita wannan matsala ta bara ana manta ta matsala ce ta addini ko kuma ta al'umma akwai ta zama al'umma da taɓarɓarewa zama na al'umma kuma akwai eh, wajen addini wajen addini menene magana Allah ta ce in muka karanta littafi mai tsarki bibil za mu gani inda annabi dauda ya ce na zama samari na girma har yanzu na zama dattije na yi geme na tsuha ban taba ganin adali ba ya sashe wanda Allah ya yadda ko kuma ka ga ɗiyan shi suna bara cikin titi yace shi bai taba ganin wannan duk wanda ya kiyaye magana mm. Allah ya kiyaye zamantakewar shi da ubangijin shi zuriyar shi ba za a ganin su eh, suna suna bara ba kenan bara kamar wata la'ana ce can eh, cikin bibil akwai wani da aka la'anta aka ce tunda bai so albarka shi ma albarka ta yi yesa gare shi cikin zabura ne ya ce ɗiyan shi su zama ‘yan bara kenan a ganka kana bara kamar wata la'ana ce Allah ya sabko in mutane sun ka gane bara wata la'ana ce ba wai kai ko kai makaho ba ne ko kai gurgu ne ko kai wane ne in dai bara ne ana mutane suna iya ruhe ido su ce a ah, wannan abu ya cancanta tunda ba karkari kai bara amma wannan abu kamar wata la'ana ce akwai wata la'ana ma kamar ta zama cilas gare ka mai bai kamata ba a ga kuna bara isa almasihu ya mm-hmm. ba da wani ko rasuwa ta wani mutum aka ce wannan mutumin ya ce shi gashi bai da aiki yanzu an kore shi daga aiki ya ce mi zai ya ce bara dai shi kuma ya ke shi bai iya wannan bara kenan za mu ganin cikin magana Allah bara ba abu bane da Allah ke yabo a yi ta ke yabo duk waɗanda ba su da lahiya sai Isa musu ta mi kuke so waɗanda ba su gani ko guragu kawai lahiya suke so tashi su ta su kama aikin su kenan bara tana kada girman mu bara kamar wata la'ana ce daga sama to tambayar da nake so in danyi ma shine mm. yanzu a halin yanzu waɗannan waɗannan mutane masu nakasa tunda akwai wasu wanda aikin ma ba za su yi ba ba su da kahuwa ba su da hannuwa ba su ji ba su gani to shi waɗannan in ba su da yan uwa barin nan ba ka gani ba wata hanya ba ce ta ciyar da kansu ah, na gode da kace in ba su da yan uwa hmm. in nan Afirka an samu kamar ƙasar Niger solidarity da haɗin kai hmm. ko akwai gurgu cikin gidan ko makaho ne ya kamata duka gidan in dai akwai imani duka gidan ba sai uwarku ba ko kakau ta hita wai dan tana tsohuwa ko ko dan bata gani hmm. magana Allah ta ce kada ka rena mamak don saboda ita ta aihe ka kuma kada ka yada ta don saboda ta zama tsohuwa karhinta ya kare kenan yadda muke ganin uwayen mutane cikin gari akwai abin kuma a ce ko ya eh, uwa ku ce ko mamma ku ce ko kakka ku ce ga ta can cikin titi sai ta yi bara ta sami abin da za ta ci hmm. wannan ya kamata mutane su gane da wannan kowa ya rike mutane gajiyayyi na cikin gidan shi shine Allah ke so eh abu na bui da nice akwai zamantakewar mu taɓarɓarewar zaman mutane mm. kuma akwai waje addini mutane suna ganin kamar in suka ba da sadaka aljanna za su shiga in ka ba su yau ka ba su gobe mm. wannan ya zama wani aiki ne gare su sai mm. ka ga ma mutum ya yi bara ya yi mai aikin kuɗi in kai ka ga wannan a ce ma ni ho gani da miliyon biyar na je na yi bara na samu na ta waje aljeri na ta yi benin can da ka ce a baka da Allah sai a baka yau ai sai kowa shiga wannan aiki kenan ya kamata abin da kamata a yi ba ma sai dulare ne sansa ba a ka ga duka masu bara wannan samarin yare yaran duka kamar yadda a lokacin kunci aka yi in ba na nan kuke ba ba wani aiki kuke ba kama ku aka a maida ku garin ku mm. dukka yaran da aka huddo daga ƙauye wa wani cin rani cin rani bane bara ne suke yi mm. su tada mutane hankali da ka fara cin dan lemu kana ganin wani ya zo ya ce sai ka raba shi da shi mm. gari ya lalace kenan duka yaran a kwashe su a maida su garin su a matakan da ba za a ganin kowa ba shina bara cikin gari eh, eh, shine nake son eh, mutane su gane pasta bacire nagode barin dawo kan wannan matsala kan addini wani lokacin kuma a ce matsala ce ta al'umma saboda al'umma ba su da kuɗi ana cikin fatara a wannan lokaci da haka ake ganin yawan barace barace kamar yadda na fahimci wato pasta baciri a dunkule addinin krista baya goyon bayan bara addinin krista baya goyon bara kamar wanda ce daga farin kuma na yarda da abin da pastor sabo ya ce mhm. ba sai na kuma biska abin da ya ce ba dan shi yesu almasihu shi da kanshi in yana warkar da mutum Allah ne bai son har mutum yana zamne ce yana zama gurgu guna kai yace tashi da kanka ka tashi tsaye dan Allah bai so ka zama irin wannan zama da kai da kanshi dan bai so hakan ne kai warkar da kai mm-hmm. wala don ka ba sai kuma bisa abin da Jesus Kristo bancin ya warkar da mutane ya kwatanta ya bude mutane da yace mutun wanda bai son aiki in shina da inda shina da azanci to kashi ci abinci yace in baka son kai aiki to kaka fito kicin abinci magana ce magana ce kaga da Jesus almusu ya karanta shi mu kenan bancin in ya ga mutum mai mai kamar lalaka ma hakan yana warkar da shi ya warkar da shi saboda kamar fasawar ba shi ma ya zama kamar kowa ya ta ya ai mu ma sha kai kamar in mun ga mun ga masu bara sai mu yi lissafi kamar waɗanda mutanen Rotan Security suna na suna guzari me ya kamata su kirkiro wanda ga sa wadannan mutane duk a ba wani aiki iri-iri mutane ana ganin suna samun mai iri-iri na wadansu fayi Arab da komai komai ya kamata a yi ma a faɗa mutane a ba labari an yi ma'aikata iri-iri na wani mai na wani mai kanne wani aiki iri-iri da ana iya ma rana guda an san lokacin akai francophonie hana bara akai don ana iya hana ta ini guda ya isa kowa kai bara to ya tunda san kamar da sani ya ce wannan wanda aka sai da mayahin shi aka sai mishi ga aka sai mishi ga duk ƙasa inda Allah ya sai daga ya azama cikin kasa wanda muke ƙasa ka dauko wani abu kana gina duk wanda aka kana kana samun abincin shekaran nan mutane kowa kowa daraja gidan shi ka dibi mm-hmm. ba ne yarda cikin mu uba guda uba kwarta mm-hmm. tana bara tana gurgwace ka mm-hmm. watan abin yayi mini ciwo na dauki mota ta na dauke ta nan da nan mini ka ta kware mai ran aje ta mutane su kai mini godiya iri iri mu ciwon mu ne mu zo a ce an cinkai wance bakin bakin titi haka nagode bari in dawo kan malamai. Abu Zaidi shin idan an ka dubi wato yadda yara suke bara a wannan lokaci a nan birni mai shin ba ka ganin iyaye sun kasa ne tunda suke turo ɗiyan nasu ga malamai tunda su sun kasa ciyar da su ko sun kasa kasancewa a matsayin iyaye da ta kamata su kula da 'ya'yansu. To ba kasawa ce ba kamar e, yanzu suna laɓewa ne ɗiyan suna neman kuɗi da yaran ne yanzu yaran ba karatu ne ni ce maka suke zuwa illa iyaka buɗa kuɗi ne suke tuhowa ta wannan bara kai malam in ka zo ma ka yi magana ka matsa ma yaro tattara ma yake bar maka wuri ya sake uwaye suna can gida suna dibin yaro na zuwa makaranta a'a shi saboda kayan mishi magana ka mishi hada in kai ga bugu ka buga ma yana bar maka to shin baka ganin wannan lahin iyaye ne eh lahin iyaye ne saboda su bis tallafa ma iyansu ba ni ce maka in dai ka almajiri wannan na titi uwaye ke doko su kawo ma malami su to a ganin ka domin su nemi ilimi ne ko kuma domin su iyayen suna neman maraba ce da sunan ilimi ne suke ya kawo haka ne eh to mu dai da sunan ilimi ake kawo mana Allah shi tunda ba mu da karhin da zamu ci da su dole suke tahiya neman abincin su da su samu suna ci suna daga nan abin sai koma sana'a yanzu tunda yanzu ko tuwo kabba almajiri ba ya san tuwo yanzu ya so ma ka bashi kuɗi ya so ka bashi kuɗi ba ya so akwai matsala kenan akwai matsala kuma har yanzu kuma ka tambaye wanga bisa harkar gwamnati ita da kanta gwamnati da kai burama rishin kulawa na gwamnati mm. mun kai mu gwamnati kuka gwamnati ta yi kira bayo ba jiya ba in wanga za a ɗauka tsari har yanzu shiru ko wanga taron wanda wanga dan uwa yake hudi ko shi an kama gwamnati wannan koke-koke na interior na cikin gida har yanzu muna jira shiru bu ji tsarin da mun ba su tsarin da ya kamata a yi har yanzu dai ba a neme mu ba yanzu idan har wannan tsari gwamnati amince da shi a ganin ka wannan matsala ta bara duk za a kawar da ita insha Allah in Allah ko bata kare gaba ɗaya za ta kawo sauki to ganin yadda wasu ma suna yin bara ne ba wai a matsayin suna da nakasa bace ko wani abu tunda yanzu ka shiga a tituna a nan birnin mai sai ka ga mutum da karfin shi ya zo ya ce ma bara ya ce yake yi wannan musulunci ya amince da haka musulunci yarda da wannan abin ba suna dai ni ce maka yanzu wani mabaracin da suke shiga masallaci kamar yadda wanga faɗi yau masallacin tallagi zaka ga mutum har bandeji suke sa ma kansu ga kawa yanzu su su ce maka accident sun kai suna neman taimako ki in ka bincike su masu kuɗi ne wa sun hika kuɗi kai kai ma'aikaci kurum jaraba ce da Allah ya kawo kare zuciya ko da kare zuciya ce da tona asiri eh rishin eh, imani to yaran wasu yaran ga da ake gani ya yara da dama ake gani suna hitowa kan tituna suna ta bara. To yaro ne na ga maka na ce maka musu dole sai gwamnati ta ta ba mu hannu game da mu samu kullum muna sensibilization muna jayo hankali har dai mu samu cimma abun saboda abun yanzu farkaɗe bai bai magana. Yanzu kuma tambayar tawa malamai suke cewa iyaye su kawo ɗin nasu ko su iyayen suke kawo ɗaya. A'a malamai ba su ce ma iyayen su ka yanzu uwaye da kan ke ɗokuwa su kawo saboda su ma abin ya yi karin sai a kawo mu malam malam mai kan ɗoka. to tunda abin ya haikarin shi shi malami yasa zai karba eh zai maida musu za ka yi saboda Allah kai karanta suwa ne ke yi amma in ka karanta suwa ga wata a cikin shekara guda in aka kawo yaro da damana ta kama za su koma sai bai wuce a kama ka ka goma ji ka goma sha to ka ka to sana'a ciki na bai koma eh ya koma san to malam haka zai rike mutum haka babu komi ga hannu eh Suleiman eh, mu dawo in dawo gare ka shin a dunkule musulunci ya yarda da aibara kamar mai kamar yadda muke ganata a wanga lokaci ai na ga maka nace maka bara kashi biyu. Na san da kashi biyu ne, amma ai ana ganin su a dunkule ma har sun wuce kashi biyu din. Ka san ganin da Malam Abu Zaid ya gai, ka gane. Malamai masu ɗauko yara. Yanzu misali, ai mai ba gari bane inda za a karatu. Ai an san garuwa da ake karatu, kamar kasashen da magaran ƙauyuka, kasashen maraɗi Amma duk wanda ya zo ya mai garin bariki ya karatu, ka san dai ba karatu zai ba. Da yawa ina iya kama ina iya kilga maka mutum ɗaya ɗaya ɗaya kamar zuwa goma ko sha biyar wanda da niyyar karatu suka zo suka zama 'yan birni kawai. Amma sai 'yan birnin rayuwa, ka gane. Amma shi gwamnati tana da lai, ka gane. yau gwamnati in ta niyya duka wa'annan mabarata tana ai kwashi zuwa a maida kuma da ne ba za su sake dawowa ba amma gwamnati ba ta niyya ba tunda kuma matsala ta biyu mamma ada a gane hmm. mu ha mun waye mun jima cikin irin na abubuwan a gane eh da yawa projet suna kawo kuɗi ta shekara min wani atele les enfants de la rue les phénomènes de la mendicité hmm. a gane aka zo aka yi barace barace wala aka zo aka yi ta cece kucojen kwana uku aka zo aka yi recommendation an sai a je a jirge cikin tiruwar ba a sake aiki da su a gane tura sai saka kuɗi duka a magance wannan abin sai a rasa ina kuɗi suka shiga ana so a yi sensibilization a wayan mutane kai malamai da ke kawo ɗiyana bai kamata ba kamar da abu zai da gai bai yiwa ni in haihi yaro na kuma a ce in kasa a gane kenan in na san ba ni ma da yaron ma in kashi duniya wannan matsala ta eh, yawan al'umma um, ba nan ma ita ce take haddasa wannan ma duka ba duka ga yanda fasara ya gai ba wani yawan al'umma rishin aiki ne mm. yanzu dibo Chana ba su ruba mana ba eh? kana ga suna zuwa suna bara ai aiki suke ko Duka abin matsalar rishin aiki ne ko ko rashin ilimi ai ɗazu ina ga maka Allah yana cewa wai hal yastawil lazina ya'lamuna na wallazi wai suna daidaituwa wanda ya karatu da wanda bai karatu ba annabi ce la faqara ba'dal ilmi babu talauci baya ilimi ha in dai kai ilimi to duk inda za a yi ka samu abin da ka ci ka sha mamma ada yau na kai shekara goma sha tara kin gurfaman na association islamic bisa harkar surlication da population mm. abin da ya shahi tsarin al'umma yau ina cikin comité de dialogue inter inter religieux musulmi da krista wato kwamitin da tattauna tsakanin musulmi da krista wannan comité da kai dalilin komite kin nan ne na san kristoci kuma zaman da muke da su na ma'amala ba ne su tsakanina da ƴan uwana musulmi taimakon da ke tsakanina da su babu shi tsakanin mu ƴan uwa musulmi yanzu misali eh, addinin musulunci ka gani shi ina ganin a nan wato a Niger ina ganin yawanci suna ma addini gwar fahimta ko ka san yanzu aka ce taimako ka gani yau muna musulmi sai ka ga dan uwanka makwabcinka sai kwana da yunwa ka cika shi ka sha shi ka wani ce wani dessert kuma ka ce wai da ai kiran sallah ta ɗauki tafi a taimaka masallaci sahun gaba a sallah shi kuma akwai hadisi wanda annabi yake cewa wata raina zanni yace wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min su uku sabe hankalin ya tashi suka ce kila man ya rasulullahi wane ne wanga wai yace wallahi bai bada gaskiya ba wallahi bai bada gaskiya ba wallahi bai bada gaskiya ba su uku suka ce wane ne manzo Allah ce allazi la ya'man jarahu bawa'iqahu wanda zai ci ya koshi dan uwan shi yana kwana da yunwa kaga akwai matsala ta rashin taimako yanzu duk in ka diba masu baran nan yawanci musulmi ne Kiristoci ba su fatan su ga da wuya ga kirista na, na, na bara saboda akwai taimako tsakanin su addinin kirista addini ne na taimako suna taimako tsakanin su amma munin sai ka ga mutum ya sha shadda ya shiga mota ta miliyan 20 ka gane taimakon ne ba su in in mm. kam akwai zuciya ta imani kaga dan uwanka yana wahala malam ko makwabcinka dole ne ka taimaka mishi ai addini musulunci wai ba wani zuwa masallaci bane ko wani ai azumi ko wani haji duk ba shi bane akwai abubuwa wanda ya kamata ka gane bai yiwa neman ma'ada dan dan uwanka yana kwana da yunwa kai kana da arziki kuma da an ce da an kira sallah sai ka dauki tafi kai ne sahun gaba ina musulmi a mu ne musulmi san fursan katon fursan musulman musulunci addini musulunci kyara yake so ka gani ba a baki yake ba Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabla an yati yawmal la un fi wala kullatun wala shafa'a da yace min qabla an yati ahadukum al-maut fa yaqul rabbi laula akartani ila ajalin qalil fa sadaqa wasu min salihin ce da dukiyarku yace sai wanda ya ba da gaskiya ka ce da dukiyarka ga wanda bai da taimaka taimaka mashi tun lokacin da yake neman taimako a'a ba sai lokaci ya kure ba ko ko lokacin mutuwa ya zo ka ce a Allah dan jirkin ta mana in dan taimaka ko na zama daga cikin mutane salihai ka yawanci kuma abu na biyu gwamnati tana da laifi menene gwamnati tana da laifi yau abubuwa da ake kara ma kuɗi ka gane talaka sai yanzu kuɗin mota an ce nan zuwa mara ka gane aka kara kuɗi kaga abubuwa ne da wani ma da kyal zai samu kuɗin ya shiga motar mai ka gane talauci yayi yawa ya kamata mabaratan nan ko mutane suna da kari gwamnati ta keɓe wani wuri ta kai su masa aikin hannu yanzu kamar yadda pastor ya ce caritas caritas kirista suka suka gina ta eh? kirista suka gina Caritas don su taimaka ma na kasar kuma gashi nan duk na kasashen da ka yau su ke yin balo ke yin kujeru ga nan abubuwa iri-iri amma yanzu in ka diba musulmi Laraba ga sanan kara zube ga arzikin sai da su ta Amurka ta Ingila yan mata suna kwana da su ba su iya kireyan wani furoje su ma su nuna musulmi dan a koya musu wasu ayyuka a'a an san kullum a ga mutane bisa hanya suna bara wannan bara haramun ne yau gwamnati in ta tana aikwa shi a mutanen gaba daya kowa a maida shi garin kuma da ni kawai wanda ya sake dawa ya kamata gwamnati duka wanga laihin gwamnati ne tana ɗaukar mataki yau ka gane na bangare ya kaka mutum biyu ko uku musulmi su ma su ka mutum uku ko hudu to sai a gamu ka gane a tattauna a ga menene mahita to wannan lokacin za a samu mahita amma duk wannan ce ku ce da miki ka gane sai a yi a tashi kuma a watse baran baran boka abdullahi ka ji dai abin da yawan mutane suka ce takamaimai wani aiki ne wannan ma'aikata ta kuza ta yi masha Allah to game da duka dai lahanin bara kowa ya ji kowa ba da bakin wangaden shi mun gani abin da ya zama yaudara ko mm. kuma aiki tuni mu zan ce muna cikin yin shi mm. tunda ministar mu namu wannan yana aiki ne da duk wani ministar da ka sani duk wani ministar da ka sani na Nijar muna aiki da shi ta fanni daban-daban kuma wannan harkar bara tana ɗaya daga cikin abin da ya ci mana bukuru bayan shi eh, wani harkar dauda ta cikin gari wani harkar mm. eh, aksidan hatsari na saman hanya eh, da harkokin kashe-kashen kuɗi bisa kan banza mutane za ga sun zo suna ta watsin kuɗi ko abu bai kai ka ba za ka kashe kuɗi abu kai abinci da ba a ce ma a zubda shi to bisa ga wani abubuwa gabara tana ɗaya daga cikin wannan abubuwa wanda za mu yi kuma tuni muna cikin aikin kamar zancen forum da malam ya faɗi shi ya je deja muna cikin tsare-tsaren abubuwan ne su malamai da su ne dole za a aikin su ne za su yi modirke su ne za su gaya mana wata makaranta ce ya kamata mai mutum nawa ne ya kamata ɗalibai in sun yawa a maida su kai ma malam kenan duka wani aiki ne wanda an tsara duka deja an yi mission da interior repair duka kowa yarda akwai bankaura bisa kan yanda muke tahiyar da to ya za ku yi da su uwayen yara su da uwayen da ƴaƴan su uwayen yara yara ai kowa da gari ko a mm. wani gari ne babu malam a wani gari ne babu makaranta inda ya koyo ne wannan na mutum ya san inda ya koya in ka kai wani matsayi kai da kanka ma sai ka ci gaba da karatun ka ba sai wani ya koya ma ba to yawanci ai ba karatun bane ma yanzu uwaye suke duba idan sun kasa ciyar da ɗiyansu ne to tunda kan turo su wajen malamai kuma sai su turo su ba sun kasa ciyar da ɗiyansu bane dan uwa sun kasa Allah bai hana mutum abin da zai bai hana mutum abin da zai ci kenan mutum dai dai bai tashi daure zuciya ne suna mm. neman kuɗi kwaɗai ne shi kuma wannan in aka wayewa mutane kai suka gane gane cewa bara haram addinin musulunci bai halatta ta ba hmm. kiristanci bai halatta ta ba mutunci kanshi na mutum bai halatta shi ba in mutane duka kowa ya gane wannan kai mai bada aka gane da kai ma mai baral ka gane da sabon Allah ne kake wannan aikin da to a lokacin nan aka ce ga gurin da ya kamata a yi bara in ga mutum a waje dole ne a rimtse ido a kama su wannan in garin su za a maida su in kai uban yaron ka maido shi ko ka rike shi ka saka shi ya dawo in gwamnati ta kama jikinta kuma insha Allah za a kama gwamnati kan ta kama jikinta ganin yadda dole ne amma take karuwa saboda yanzu abin karuwa ke ba ragewa ba eh, so so muke lokacin da za a fara ya zamanto kowa ya ce eh abin yayi amma yanzu Niger ne muke kalma boya mutane gaskiya yanzu da an ce yau aka ce an fara korar eh, almajirai za ga wasu sun yi gungu can ai an yi kaza an yi kaza gwamnati me ya kama musu me ya kama musu an hana ai ba a ce ba lalle za a hana akwai wanda ya kamata lalle lalle hana su akwai wanda ma ya kamata a bar babu layi eh, amma ma ya kamata a kai da karhin eh. su aiki bai kamata su yi bara eh akwai su wannan kaso ma ya kamata a kai su hmm. cikin wanda ya kamata su yi bara yanzu su fasto sun yi zance akwai makahi masu sana'a masu dinki akwai gurago masu sana'a wanda suke ba wasu ma aiki kai dan me zaka zo da karhin ka ka dauka da gudu ka fita ka zo kai ka neman bakar la 20 ka ci abinci Allah ba ce tashin kama ma ba in ka ji maraya rago kenan babu wani maraya a nan Niger sai rago kin aiki kuma wannan ma yana cikin matsalar mu a Niger ba Niger ba mu san aiki eh sai dai mu je muna sara hannu ana zagin kasar mu to ya kamata mu dai a gurin mu wannan renaissance insha Allah da kama hannun malamai da kama hannun al'umma da kama hannun duk wani wanda yake yana kishin ƙasar nan yana kishin eh, tauzarta eh, eh, yadda ake tauzarta kasar Nijar da ya kamata a kama in ka zo kaka ba mutum kodala dala mutum ya zo ya ƙari zancen shi na banna lahiya ban kaza kaka ba shi kodala in ka tashi in mun yi tsarin tsarin yayi daidai kamar yadda yace akwai recommendation suna nan a gaskiya fi billahi an yi taro da malamai sun ba da sun ba mahuta to mu gurin a renaissance culture wannan mahuta ina zuwa a samu a gurguje wannan a gurguje zan gaya ma a samu a dau matakai wannan abubuwa a yi aiki da su tun inda kai tsari su malaman za su fiddo wata fasaha ta ya za a taimaka su kansu ma wanda ya kama. Bisa ka mutane suke bada hira in tara mutane daga nan ya kai tallaki ina ba su dala ɗari ɗari jika jika mutane suna zuwa suna gani alhaji wani ne yake bada. A lokaci so ake zakka an ka ba mutum shi ma baɗi ya to wannan abun ya mushi jari har ma ya ba wani. To in malamai suka tsara kansu. Ana iya yin wani abu wannan abun za a je shi kana gane wanda ya kamata alhali lalle lalle a kama mushi. musulunci ya ce a kama mutane kiristanci ya ce a kama mutane kamar zan san karita cikin da ake ai haka nan ne amma abin sai da tsari kuma bai zawa gaba daya sai kowa ya bada da mu'amala an yarda an zamna an hudda siyasa daban Pastor Batire shin akwai wani kira ko wani sako sakon da nake da su masu wazi su wazi su gane da duk mai bara ba cikin adalci ba eh, jahannama zashi barawo ne kuma aljanna ba ta barayi ba ce eh, abu na bi da nake iya eh, gai eh, don saboda ana ca yare ne masu neman karatu hmm. a hana yara su zo cikin gari ana iya duka ko maraɗi ko zandar duka waɗanda a can ana iya ai musu gidan karatu da guvernora ko region ana iya kula da su da abinda da ake yi don kar a gansa cikin titi suna neman abinci. abu na uku duk malamin da ke sai ga yara ko ka ce mishi Allah ya koro ba su tahiya dan ne dan saboda mala ya ce in ba ku ka dala arba'in ba ko dala sittin, in kuka zo sai na sai kun sha kashi sai an sha bulala kenan to kaga sai yaro ma ya kwan cikin titi bai iya koma dukkan waɗanda sun ka kawo yare cikin yamai wani imigrasiya internet cewa mhm. eh kada a ga wani imi gara sai entertainment hijira ta cikin gida mm. kenan ya kamata a mm-hmm. liƙe duka mm-hmm. waɗannan in yaren ya mai ne ke so su yi karatu an san inda za a kansu akwai mayan masallaci ne da yawa ana iya a yi a gyara su a yi lakwal ta karantar da yare ciki ba a ga yare ba cikin zuma ko cikin wani titi suna suna karatu a keɓe musu wuri inda ya kamata kenan ya kamata duka waɗannan a daina su magana Allah ta ce daga manzo Bulus kui anniya da masu zama to bara disorder ne a cikin ma lokacin eh, Isa almasihu da duka manzani nashi akwai wasu ba su aiki wa addu'a kawai suke ba su aiki hmm. addu'a sai aka ce to waɗannan mutanen kada a bari su ci abinci sai lokacin ci abinci ya sa su duro gidanka kawai su zamna a ce a basu abinci don Allah magana Allah ta ce a hana su duk wanda bai kamar yadda ɗan tani ya ce duk wanda bai sa aiki hmm. abinci ma bai zama halaba gare shi macuci ne maƙiyan Allah ne eh, sai ka yi aiki za ka taimaka ma wani kenan Nijar addini ya riga ya shiga kanmu sai ka ga wayan ka ba wani dala ashirin ka sami lada komi baka samu ba ka ƙara ma ɓata addinin don saboda ka sa ma mutane ka tusa ma mutane cikin zuce su rishin aiki kenan ya kamata mu ci halal mu ci zuwa mu zuwa shine halal hmm. bin da ka aikata ka taimaki dan uwanka ka taimaki ka amma a ce ga Niger ko ina ana ta bara har Togo ma da ga da Benin wai Burkina ana koro mu mun mun tsere musu duka Niger wace ya ji ya mika hannu ya yi barau alhali kuma kasar mu ba wai babu bane to renaissance ya kamata a taimaka musu kamar yadda ya kamata a yi a taimaka musu wannan guri nasu su cika shi, kuma duk wanda ya ɗaga magana ya hana wannan koye wani lalan wa'azi abinda da ƙasa take so a gyara, amma ba ce ba kada hana bara kama gashiyayi mm. su huto daga cikin wannan aikin ta'asa na to madalla dan ta ni bare mu je mi zaka kara kan abin da ni eh, yanzu abin da sani kare shine ya kamata mu lisa cikin Niger kamar wani mutum da san sa yace kuma kowa ya san ai mamaki a ce Niger duk cikin bangon duniyar Niger mu ne mu ne ce a kasa kasashe dernier mm. mu ne avant dernier kuma akwai kasashe wanda a wanda a suna yaki shekaru shekaru a kasan daga yaki ma sun himu suna gaba gare mu cikin cikin abin cikin arziki da suka suka samu to mi a haka ne saboda ba mu aiki ne yanzu a ce gona ce mutum 50 suna a cikin gonar mutum goma ɗaya ga aiki mutum arba'in su sun ta sun kwanta haka za abin ba shi haka ne kasan mutum in da an buɗe da an gani mutane sun yawa da ba su aikin komi sam sam sam mutum ɗan kaɗan yanzu gidajen mu kowa na da biya da samun shi kaɗari yalla gida na mutum sun kai mutum goma sha biyar haka shi kaɗari zai ta mutum goma sha biyar su waɗanda ba su aikin kuma ana nan sa a ce babu abin yi kuma yesu almasu ya ce wanda bai son aiki kai ya ci abinci ya mutu kai ya ci abinci ma ya mutu. ina gode ɗan ɗanta noma. sani sani mi za ka ce a gurguje kan wannan matsala ta barace barace na je fasar sabo a gurguje ya ce ka to mun dai gaskiya baran nan dole ne a hana in ana so a samu lahiya dole ne a hana ta baran nan wanda suka san na kasassu ne gwamnati tana ta taimaka masu amma duk wanda aka san mai karhi ne na ce maka abin wata hannun gwamnati ke yau in ta niyya ka gane duk wani mai ƙarhi in ya zo an gaishe na bara a kama shi ma gwamnati ta yi wata gona ko ta jaran a kan canye ta aiki mm. saboda ba sa aiki a gani gaske abu ne wanda ana gani ana taulakanta yan ƙasa yanzu a ce Aljeri yan Nijar an kwaso su ga Benin ga Togo mi dai a ce yan Nijar ke bara bara abu ya zama tashi hankali ya zama tashi hankali wannan ana wulakanta ƙasa ne muna wulakanta kanmu kuma wannan duka laifin gwamnati ne gwamnati ke wulakanta kanta Dinda inda ba ta bari. su kan su ba su ma ba suna wulakanta kansu ba. A'a yau. Ya ya ya ba shi mai. Yau aka yi toga aka yi magana. Ta za a yi mutanen eh, gwamnatin Nijar ita za ta shin zai mm, wani ba shin zai wani ina ruwan shi. Mm. A gane. Dinda an ɗauko mutanen ku an koro su. Ya kamata ni dai ga ra'ayina mm. kawai a riha baran nan. Kawai a daina ta gaba ɗaya ba ta da wani amfani. In kana da wannan kasashe in kana da hali kaga bai da ka she ka taimaka mashi. Koko bai iya gurgu ne ko makaho kana iya ka buɗa mai wata esana ko ɗan shago bakin ko gida ka maida shi gida kamar ɗanta ne ya ƙoshi ya maida ta gida Ka ne yana iya dan buɗa mata wani ɗan tebur wanda duk a kullun ta samu abin da za kuma bara da ake cewa bara yanzu bara ta zama kamar ibada ka mm, gane kasuwanci dai zuciyarsa ta mutu kan bara shi ga addini bara aka ce in ka samu abin da zaka ci in ma na kasashe ne yau ka shi to ka samu jika ko ɗari uku sai ishe ka ka sai abinci ka ci kwana ɗaya biyu kahin ka hito to amma a yi ta bara har ƙarye biyu na dare bara tana ka hanyoyi ma har na lalata wasu daga bare ake musu Idan dai rashin fahimtar eh, addini ne kawo duk yawancin barace-baracen ga nan maiya da yara da mata nace mutuwar zuciya ce ka mm. gane akwai suna addini mai amma mutuwar zuciya ce yanzu ma adadi ba ga sai ga yan mata yanzu nan in kaje kwara ta gi sai ga mace ko makamniya ko gurguwa ta ɗauko wani haya dan ya kawo ta gari ta ya bara budurwa ce za a ɗaukowa ka gane wani malalaci in ya ganta maimakon ya bata labiyar sai bata jaka biyu gobe ba ta dawowa gobe in ta dawo ya kara bata jaka biyu da yawa haka aka musu ciki to malam abu da a gurguje mi wani kira gare ka kan wannan matsala ta bara eh, babban kira na kamar ma babban kuma da ni a ce 'yan Niger, ƙasa Alger da ƙasa abin ga ana kama 'yan Nijar a su saboda bara. To ina kira ni ga gwamnati eh, wannan shawarorin da mun ka ba su bisa yadda za a yi da almajiran ga masu bara barace ya kamata a sake kira a tattauna saboda a gyara wannan harka bara. To na gode mala Abu Zaidi. To mutuna Renaissance Kilcira eh, magana ya take in Allah wannan matsala ta barace barace za a hanawa koko za a magancewa. insha Allah bayan a kamo mutanen a su daraja ta zube mhm. da yawa kuma kahin su kai inda za su suke mutuwa muna da labarin yan kance wanda suke tahiya mace sai daya biyu in tun tayi ta zo da jikarki ɗari kin zo da ɗan atamhoki a ƙauye goben zaki tayi cifara a tutun in zaki tayi sai kin ɗauta waga guda tunda an gani wancan ta je ta yi bara ta ka gwamnati ya rufe ido sun an yi lobi abin ne dole ya an tsara shi da malamai za a tashi nan dai da ɗan kwanaki kaɗan kamar yadda minista ya zan in ka ɗauka duk makaho guda ko duk ɗan bara guda kamar ya ɓata rayuwar yaro guda ne tunda ɗan jagora kaga bai yi makarantar bokon ba mm. bai ta addinin ba kenan wannan shi ma ya zama professional na, na bara yanzu dai a dunkule baran na ya za a yi a magance bara yadda za a yi a magance ta za mu na farko za mu waye kan mutane da su gane kowane masallaci kowane liman ya yi ta wa'azi in ma ka fito za ka yi baral ka ji liman yana wa'azi yana cewa wannan abu haram ne mutane su ankara gobe ku bar badawa tunda in kun bada kamar kuna tura su ne su yi na ɗaya kaga wannan talaka kowa gane su lumammai sun gane sun bada tana ana cikin aiki da su yadda za a samu tsari kamar yadda malam ya ba da eh, eh, shawara yanzu kamar ta wani harkar zakka a sa wani tsari ko wani ne ana nan ana tunani a gani ya ne za a yi wannan abun yanzu bayan nan mutane sun gane ko su masu bara sun gane shikenan doka sai ta aikinta an hana an hana inda ya kamata aka keɓe a bara in ba can aka ganka ba za a kama ka ko a kai ka garinku ko a kai ka kaso ko a je a kai ka kai aikin ba da laganan isa in shinkafa masu zo su ka noma in kai shekara kana noma maimakon ka yi bara a raba ma duka abin da ka noma a baka rabi a ajiye kaɗan gobe ka sake bara ba kenan wani abin kawai a dai waye kan mutane mutane su kama su gane da bala'i dai ya kamata mu ta kanmu mu tsaye da shi sinan bara hana ta za ya kamata to madalla da za mu rike a cikin wannan tattauna da mun kai malamai duka dai da mun ka gaito sun bayyana cewa bara matsala ce wadda ya kamata a ɗauki matakai ta fuskar addinin musulunci ko kuma ta fuskar wato al'umma ko kuma uh, gwamnati za ta ya kamata ɗauki matakan da suka wajaba na ganin cewa an dakatar da waɗannan hanyoyi da mutane suke amfani da su domin su rika barace-barace ina fata malaman da kuka ji mun dai gaito wato ma'aikatar renaissance cultural wato uh, boka abdullahi da kuma Fasar dantani nomau da kuma pastor sabo baciri da malam sani abdullahi dukansu na wannan kwamitin to na sidir da kuma shi ma malam abu zaidi shi ma yana cikin wannan kwamiti na sidir malamai da suka taya ne a biskan jin da ni malaman ma'ada daga nan ɗakin magana na sido kalangu muke cewa a huta lafiya sai kuma wani jikon idan allah kai mu.